Dukan yabo da jinjina su tabbata ga Allah maɗaukakin sarki, yabo da aminci su tabbata ga feyan halitta annabin tsira annabin rahma, annabi Muhammad da alayensa da sahabbansa baki ɗaya. Baya ka uwa masu kallo, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkato. Barkanmu da saduwa a wannan lokaci. Insha Allahu ta'ala a yanzu za mu gabatar muku da kiran da aka yi wa wasu daga cikin manyan gwamnoni musamman a gwamnonin jihar sokoto zamfara kebbi katsina daga cikin jihohin da ke fuskantar matsalar tsaro tsawon shekaru har zuwa yanzu cewa su yi ƙoƙari su samarwa da yankunan su mafita ta hanyar haɗa kawuna ba tare da duba da bangaranci na siyasa ba kada hakan ya tasiri har ta kai ga makiyansu sun yi galaba a kansu kasancewar duk wani maki yana kan yi amfani da yakan ganimanci rabo kan waɗanda yake so ya kai wa farmaki ne ko da zaki in ya so ya kai farmaki yakan yi kokari ya fara raba kan dabbobin da yake so ya kai farmaki waɗanda suka ware sai ya yi kansu to ya kuma ɗan adam wanda yake da basira da kwakwalwa sama ta da ƙwaƙwalwar dabba ina kira ga gwamnoninmu na arewa maso yamma da kuma gwamnan Niger. Gwamnoninmu na arewa maso yamma musamman gwamnan Kebbi, gwamnan Sokoto, gwamnan Zamfara, gwamnan Katsina da gwamnan jihar Kaduna. Da gwamnan jihar Niger da su haɗa kawunansu, su haɗa tunanin wuri ɗaya. su haɗa ilimin suri ɗaya su haɗa tausayin suri ɗaya su aji bambance bancen siyasa su zo su kira malumanmu mayan malumanmu da mayan sarakunanmu sannan da mayan 'yan siyasa da kuma mayan ma'aikatan gwamnati kamar permanent sakatare da kamar wakilta kowace jiha su zo su tunkari a ministoci guda biyu da muke da su na tsaro shine his excellency muhammad abakar badaru his excellency uh, muhammad bello matole su tunkare su su dubi allah su dubi annabi su cece mu su cece al'ummar arewa maso yamma su yi masu iso wajen shugaban ƙasa su gaya musu cewa al'ummar arewa maso yamma da jihar Niger suna cikin tashin hankali suna cikin kunci suna cikin talauci suna cikin asara ta dukiyoyinsu da rayuka ‘yan ta'adda da ta'addanci sun haddabe su su ana zama lafiya kullum sai ka ji an sace mutane kullum sai ka an kashe mutane kullum sai ka an wace gari kullum sai an sace a e, shanu da sauran bisashe kullum sai ka ji azama mutane haraji talaka haraji ga wannan kuncin rayuwar ake ciki ga talauci da ake ciki na rayuwa shugaban ƙasa bola ahmad tinubu lokacin yakin neman zaɓe ya alƙali zai yaƙi 'yan ta'adda da ta'addanci to yanzu ya zama wajibi ya zama dole wa'annan gwamnoni su je su yi mai tuni cikin alƙawulan da ya yi na yaƙin neman zaɓe amma arewa maso yamma ta riga ta kama da wuta duk yawancin wannan jihohi yawancin ƙananan hukumomi wannan jihohi kusan ɗaya bisa uku ko kawai ke hannun gwamnati amma biyu bisa uku ƙananan hukumomin nan da suna hannun 'yan ta'adda kullun cikin ta'addanci ake kullun cikin kai kuɗin fansa ake kullun cikin fyaɗe ake wa mata kasuwanci ya lalace arewa maso yamma noma da kiwo ya lalace ga talauci ga fatara ga yunwa harkar sana'ar sufuri ta lalace harkar sai da saiwa ta lalace harkar ilimi ta lalace arewa maso yamma gaba ɗaya ƙananan hukumomi goma sha hudu cikin jihar zamfara babu inda ba riƙe da kasurguman 'yan bindiga ba wani sashe na katsina haka nan wani sashe na jihar kaduna haka nan wani sashe na jihar kebe haka nan wani sashe na jihar naija haka nan wani sashi na jihar sokoto kullun gabacin sokoto kullun gabacin sokoto sai an shiga an kashe mutane an saci mutane an a gaba ɗaya gabacin sokoto da yankin zamfara bai wani yanki na katsina da yanki na naija yan bindigan nan sun hana a yi noma ga an shiga cikin wani hali ƙasa ga na yunwa da fatara kuma a zo a kama mutane a ce a kawo kuɗin fansa duk cikin cikin matsacin rayuwa da tsadar rayuwa da ake ciki a Najeriya. haka ya zama wajibi ga wannan gwamnoni su sani kundin tsarin mulki na Najeriya ya ta'allaka masu da su kare rayukan mutane duke al'umma sannan su kuma kare walwalarsu da zaman lafiyarsu. haka wajibi ne ga kowane gwamna ya san da cewa ranar tashin alkiyama Allah subhanahu ta'ala zai tambaye su yadda suka yi mulki saboda su sauke nauyi su aje bambance siyasa su zo su tunkaro yana ministoci ministocin nan su kuma su yi masu iso zuwa wurin shugaban kasa matsayin shi na commander in chief armed forces of the federal republic of nigeria ya dubi Allah ya tausaya ya jinkaci mutanenmu kuma ya cika alƙawullan da ya ɗauka lokacin yaƙin neman zaɓe amma in ba haka ba to nan da 'yan watanni kaɗan gaba ɗai ba a san irin adadin garuruwa da mutanen da za a yi garkuwa da su ba da shanun da za a sa cewa abun baƙin ciki abin takaici abun ban haushi a ce 'yan ta'adda suna iya ma sojoji kwanton bauna 36 su halabo su ga jirgin sama helikopta kuma har yanzu an zo an zo ido idan har za a zo ana kashe sojoji da makamansu da jirgin yaƙi to me rage kuma me rage wadaka ina kira ga wannan gwamnoni don Allah don annabi su dubi Allah musamman gwamnan jihar Zamfara ya aje maganar siyasa ya rungumi al'umma ko ko irin eh, zugi din nan na 'yan adawa ya dubi al'umma ya zo ya haɗa kai da wa'annan gwamnoni a zo a tarar da wa'annan ministoci sannan su yi masu isorin shugaban kasa su gaya masu cewa arewa maso yamma ta kama da wuta al'umma suna cikin tashin hankali suna cikin kuncin rayuwa suna cikin talauci da rashin lafiya noma da kiwo ya mutu a wannan yanki kasuwanci ya lalace ilimi ya lalace talauciya ma al'umma katutu sannan ga 'yan bindiga da 'yan ta'adda sun ha'addabi mutane ana garkuwa da jama'a ana karɓar kuɗin fansa ana yama mata fyaɗe ana fashi da makami ana da garuruwa ana ƙone mutane an mai da mutane bayi ba za ka yi noma ba sai an yi maka haraji duk inda ka ji an noma sai an yi masu tara miliyan 20 miliyan 30 miliyan 40 miliyan 5 ya danganta ga girman ƙauyen sannan idan aka zo wurin cire kuma kayan noma kuma sai ka biya haraji saboda haka ina kira ga waɗannan gwamnoni su haɗa hankalin suri guda su haɗa tunanin suri ɗaya su zo su tunkari waɗannan ministoci na tsaro tunda sun fito daga arewa maso yamma mu mun kahi ba shugaban kasa yawan ƙuri'u mu mun kahi yawan al'umma mu mun kahi yawan eh, wajajen noma mu mun kahi yawan dabbobi mu mun kahi yawan wurin kiwo amma yau gaba ɗai komi ya tsaya cik 'yan ta'addar ga an san su an san suke 'yan gida ne kashi 65 zuwa 70 duk 'yan ta'addan nan 'yan asalin waɗannan jihohi ne saboda haka yana ƙara kira ga mutane da kuma 'yan najeriya baki daya su taimaka ma jami'an tsaro wajen yaƙi da 'yan ta'adda da ta'addanci